Jama'a assalamu alaikum za a kalli labaran mujallar matashiya na yau talata. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai ziyara ƙasar Sifaniya domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaro. Jami'an hukumar kashe gobara sun tabbatar da mutuwar yarinya da ta fada rijiya a Kano. Tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce dole jam'iyyarsa ta NNPP ta samu wani jigo a kudancin ƙasar nan. a wani rahoto da aka fitar ya tabbatar da cewa taba sigari na hallaka mutane 29 a najeriya a kowace shekara kanin labaran aka saurara ga cikakkun su tare da niyya haya balafage kamar yadda aka tsara a yau muna 30 ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da 31 ga watan mayu shekara ta 2022 shugaban ƙasa muhammadu buhari zai je ƙasar sifaniya domin ganawa da shugaban ƙasar andalus a yau talata mai magana da yawon shugaban femi adesina shine bayyana haka a yau cikin wata sanarwa da ya fitar adesina ya ce buhari zai ɗau tsawon kwanaki uku a sifaniya kuma ana sa ran dawowarsa ranar juma'a uku ga watan yuni ya ce zai je domin rattaba hannu akan batutuwan da suka taba tattaunawa a baya cikin batutuwan da buhari zai tattauna da shugaban kasan na sifaniya wato pedro sanchez sun hada da batun tsaro yarjejeniyar kasa da kasa kiwon lafiya al'adu kasuwanci miƙawa juna mai laifi tare da harkokin wasanni a nasa bangaren shugaban zai sauka a birnin madar na kasar sifaniya tare da ministoci 'yan rikiyarsa a ziyarar da shugaban kasa muhammadu buhari ya kai kasar sifaniya zai gana da sarkin sifaniya kim filipi hukumar kashe gobara a najeriya reshen jihar kano ta tabbatar da mutuwar wata yarinya bayan ta faɗa rijiya lamarin ya faru ne a jiya litinin a unguwar kofar waika da ke kanan dabo mai magana da yawon hukumar kashe gobara a kano saminu yusuf abdullahi shine ya bayan haka a sanarwar da ya raba manema labarai saminu abdullahi ya ce sun samu kiran waya ne na gaggawa a unguwar masallacin karmawi daga wani mai suna alkasim bisa cewa wata yarinya ta faɗa rijiya da misalin karfe biyu da minti ashirin na rana bayan kiran da aka musu hukumar ta yi gaggawar aiki da jami'anta domin kubutar da karamar yarinyar ya ce bayan ɗauko ta daga rijiyar aka tabbatar da rasuwarta a asibiti tuni aka miƙa gawarta ga mai unguwar kofar waika ismail yusuf saminu abdullahi ya ce zuwa yanzu suna ci gaba da bincike a kan lamarin tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso ya bayyana cewa ya so peter obi ya yi masa mataimakin shugaban ƙasa a kakar zaɓe da ake tunkara rabi'u musa kwankwaso ya bayyana haka ne a yayin hirar da aka yi da shi a gidan tv na channel a jiya litinin kwankwaso ya ce tun lokacin da peter obi ya bar tsohuwar jam'iyyarsa ta pdp ya ce ya yi tsammanin obin zai biyo shi sabuwar jam'iyyar da ya kafa ta nnpp domin damawa da shi sannan ya ce a mako mai zuwa ake sa ran jam'iyyar nnpp za ta gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban kasa duk da cewa shi kadai ne ke neman takarar a yanzu haka a jam'iyyar a cikin kalaman na rabi'u musa kwankwaso ya ce jam'iyyar nnpp za ta yi kokarin nemo wani jigo daga kudancin kasar nan domin su yi takara tare da shi a zaɓe mai zuwa an yi zargin peter obi na da alaka da kwankwaso wajen shirya domin shirya makarkashiya a zaben fidda gwani a jam'iyyar pdp lamarin da kwankwaso ya musanta jama'a kada a shafa ana kallon labaran ne daga ɗakin yada labarai na mujallar matashiya za a iya kallon ma duk inda ake faɗin duniya ta ta kafofin sadarwa kamar haka instagram a mujallar matashiya youtube a mujallar matashiya sai facebook a mujallar matashiya da kuma twitter at yan matashiya bari mu karɓi wannan saƙon. Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauƙi a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron ƙawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye. Ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar hajar ku a cikin sauƙi domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma to ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu Kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayarmu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. To barkanmu da dawa. Wata babbar kotu da ke zamanta a babban birnin tarayya Abuja ta bayar da belin ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar APC Rotas Okurota a yau talata. bayan gurfanar da rotas a gaban kotu a jiya litinin maganar belinsa ba ta yiwu ba sai a yau aka samu bayani ga mada kotun cewa an bayar da belin okurota wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake gudanar da tantance 'yan takarkaru masu neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc sannan cikin jerin sunayen da aka bayyana za a tantance a yau talata okurota na daga ciki idan ba manta ba mujallar matashiya ta kawo muku labarin yadda hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati tefcc ta gurfanar da sanata ta a gaban kotu a jiya litinin bisa almundahana da wasu maƙudan kuɗaɗe kimanin naira biliyan biyu da ɗigo tara sannan ana tuhumarsa da wasu laifuka na daban a wani rahoto da aka fitar ya tabbatar da cewar taba sigari na hallaka mutane 29 a najeriya a kowace shekara wani rahoton tattalin arziki na kasashen afirka ya yi nuni da cewa taba sigari na hallaka 'yan ƙasa najeriya 29 a kowace shekara austin iroya na daga cikin masu gudanar da binciken ya ce 'yan najeriya na kashe kudade sama da biliyan 526 na taba sigari da kuma nema mata magunguna na cututtukan da tabar ke haifarwa a rayuwar ga rayuwar dan adam sannan ya ce wannan al'amari ya yi wa tattalin arzikin ƙasa babbar illa ya ci gaba da cewa gwamnatin najeriya na samun kashi goma cikin ɗari na waɗannan maƙudan kuɗaɗen da ake kashewa a duk shekara. rahoton na zuwa ne lokacin da ake gudanar da ranar yaƙi da taba sigari ta duniya a da ake gudanarwa da rahoton na zuwa ne bayan gudanar da ranar yaƙi ta da taba sigari ta duniya wanda aka gudanar a jiya litinin a babban birnin tarayyar abuja hukumar wasanni ta europa league ta bayyana ɗan wasan kasar faransa da real madari wato karim benzema a matsayin dan wasan da ya fi kowane dan wasa nuna bazinta a gasar europa league benzema mai shekaru 34 ya fafata wasanni 12 sannan ya zira kwallaye 15 a gasar cin kofin zakarin nahiyar turai wato champion league dan wasan ya taka rawar gani sosai inda ya bai wa dan wasa vinicius kwallon da ya ci a wasan karshe na gasar cin kofin nahiyar turai wato champion league wanda hakan ya sanya madrid ta yi nasara a kan liverpool da ci ɗaya da nema ko a daren jiya an jiyo shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafa ta paris saint germany wato lionel messi yana cewa ba shi da shakka game da dan wasa benzema akan lashe kyautar dan wasan da ya fi kowa kokari wato balando duka-duka a nan labaran suka zo ƙarshe a madadin abokan aiki ahmad murtala ibrahim masauda abdullahi amina tahir muhammad sukuwa ya haya fage nake cewa mu kasance lafiya